Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum nazir ahmad hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya ladan ibrahim ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri. ma'aikatar hasashen yanayi ta amurka ta ce hadarin da ke tattare da mahaukaciyar guguwar nan ta florence na karuwa kuma za ta yi mummunan tasiri kai tsaye a kan tekun gabashin amurka a matsayin wata babbar guguwa cibiyar hasashen manyan guguwa ta ƙasa ta ce ruwan sama da yanzu haka yake a kudu maso gabashin bamuda ana sa ran yana tattaruwa cikin gaggawa a yau lahadi kana kuma zai rikide zuwa mahaukaciyar guguwa a ranar talata jaridan washington post da ta rawaito labarin ruwan saman ta ce ruwan zai iya kai matsayi na hudu matsayi mai tsanani a cewar kashedi na ruwan sama da aka yi a nan amurka kuma zai ci gaba akan wannan matsayin har ranar alhamis gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya ayyana dokar ta ɓaci a ranar juma'a kuma ya gargaɗi mazauna yankunan tekun da su zauna cikin shiri kazalika hukumomi a jihohin florida da kuma carolina ta kudu da suke gabar teku su ma sun ce za suna sa ido akan wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake hasashen gani tsohon shugaban amurka barack obama a jiya asabar ya faɗa wa mahalartan taron gangamin jam'iyyarsu ta democrat cewa gwamnatin amurka ba ta kowa ba ce kuma ba sayar da ita ake yi ba obama da ya takaita shiga harkokin siyasa tun bayan lokacin da ya kammala wa'adin mulkinsa ya yi waɗannan kalaman ne a jiya asabar a birnin anaheim na jihar california a wurin gudanar da wani taron gangamin jam'iyyar democrat domin nuna goyon baya ga 'yan takarar democrat ɗin a zaɓen tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan nuwamba a gundumomi da 'yar takara hillary clinton ta lashe a zaɓen shekarar 2016 obama ya ce dukkaninmu muna da tunanin cewa wannan gwamnati ta mutane ne kuma mutane ke tafiyar da ita saboda mutanen don haka bai kamata a fifita wasu akan saura ba ganin muhimmancin wannan zaben obama ya yi kashedi akan zaben 'yan majalisun kasar wanda zai iya zama tamkar na raba gaddama ne akan yadda gwamnatin trump ke tafiyar da ayyukanta da kuma mulkin jam'iyyar republican a washington ya ce muna cikin lokaci mai tattare da sakamako a tarihinmu kuma idan ba mu yi abin da ya dace ba al'amura za su ƙara taɓarɓarewa amma ya ce akwai albishir a watanni biyu masu zuwa inda za mu samu damar yin sauyi domin gyara harkokin siyasan ƙasar mu shugabannin yankunan kasar somaliya sun faɗa a jiya asabar cewa za su dakatar da duk wata alaƙa da suke da gwamnatin tarayyar kasar wani lamari da ka iya haddasa kuma baya ga yankunan kuriyar afirka bayan yankin ta fito ya fito daga yaƙi na shekaru 20 a ƙarshen wani babban taro mai muhimmanci a kudancin kismayo da ke gabar teku shugabannin yankunan guda biyar da suka hada da galmodog da heshabele da jubaland da puntland da kuma southwest sun zargi gwamnatin somaliya akan gazawarta wurin tsaron ƙasa da kuma cika alkawarin da ta yi wa yankunan guda biyar game da bin tsarin tarayya da kuma yin watsi da ta yi wa yaƙin ƙungiyar 'yan ta'addan islama masu alaƙa da alkaida. jawabin bayan taro da shugabannin suka fitar ya ce ganin cewa gwamnatin tarayyar ce ta haddasa tsamin dangantaka tsakaninta da yankunan kasar su kuma sun dace cewa za su dakatar da duk wata hudda da suke yi da gwamnatin har sai ta gyara kurakuranta masu fashin baki sun bayyana damuwarsu cewa rarraba na kawuna da aka samu tsakanin yankunan da kuma gwamnatin tarayyar zai iya sake jefa kasar cikin wani rikicin siyasa. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu manyan haɗakan ƙungiyoyi guda biyu masu tasiri a zaben iraki sun yi kira ga firaministan ƙasar haidar al'abadi ya yi murabus a jiya asabar biyo bayan wata zaman gaggawa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a kan rikicin da ya ɓarke a basra da ya hallaka mutane goma sha biyu ciki wato wani zanga-zangar da aka yi don nuna damuwa akan rashin kula da ayyukan jama'a da kuma rashin ayyukan yi da macin hanci da rashawa haɗakan ƙungiyoyin ta siron a larabce ta faɗa ta bakin babban sakatarinta hassan al'aguli bayan zaman majalisar cewa tana buƙatar gwamnati ta fito ta roƙi gafarar jama'a kanin firaministan ƙasar ya yi murabus nan da nan akan mukaminsa. haɗakar ƙungiyar sun nuna cewa ya kamata a yi ƙoƙari a fito a tabbatarwa mutane menene dalilin da ya kawo wannan mutuwar. Amurka kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai fara ne da batun karba-karba a jihar Nasarawan Najeriya yayin da yawancin jihohi a kasar suke eh, tsarin karba-karba kuma suke mutunta shi. Su kuwa jihar Nasarawa wannan tsarin babu shi a kasa. wanda bisa duka alamu yana iya kawo wa zaɓe mai zuwa cikas. Yayin da wasu sassan jihar suka mulki jihar a lokuta daban-daban wasu bangaren ko har yanzu ba samu sun dana ba. To ganin rashin wannan tsari ya sa wasu daga cikin jerin 'yan takarar bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu a lokacin da suke tattaunawa da wakiliyarmu wato zainab babaji da farko dai ga hamid aliyu wadada shiyan mu an yi zaɓe an samu gwauna amma kuma babu doka ko ta fahimta a jihar nasarawa da ta ce a zagaye zuwa zagaye ko wani abu saboda aka harka ce ta jama'a duk wanda jama'a suka yarda da shikenan in sun bashi Allah dama ba wanda zai sai wanda Allah ya zaba to wanda Allah ya zaba mutane za su tabbatar ne kawai duk wanda jama'a suka bashi ko daga ina yake in yana da akida na gari za mu ci gaba da goyon bayansa Allah ne ke badawa shi ma honorable Dauda Kibu ya ce suna buƙatar mutum mai adalci ne ba batun shiya shiya ba mulki ta Allah ce kuma yakan bayar bai gada ba ba ma tare da zancen zonin ba tun daga aka fara wannan siyasan har zuwa ga yau dukkan shiya suna neman wannan matsayi domin abu ne na tarayya a zo a nema in Allah ya ga dama ya yi ba duk mutumin kowane shi ne sai mu bi shi domin na so ku sani a yanzu min zaɓin shugabanci a Nasarawa State ta kai wani misali ta kai wani matsayi ta kai wani daraja wanda abu da ake bukatar yanzu shi ne kurewa ana bukatar mai adalci ana bukatar mai gaskiya ana bukatar wanda kiyaye amanar jama'a ba abu ne wanda za ka yi kawai a ce don shiya an ba wuri kaza ba wanda zai kama na zama ta lafiya saboda cancantarsa saboda korewansa saboda akidansa saboda gaskiyarsa saboda an san shi ya san mutane an san mai zama lafiya ne shi muke bayana. honorable zakari abdullahi ide ya hori dukkan 'yan takarar da su sanya ci gaban jihar nasarawa a gabansu banda batun bambance-bambancen da ke tsakanin su. na farko tukuna ni fahimta na da wayar da suke neman takara da ni na yarda cewa su dinnan kowa yana da kyakkyawan aƙida da kuma tunani akan mutanen nasara kamar yadda ni nake ke da tunani to da yake ni na fito ina so yin jagoranci jiya nasara kuma na da kyakkyawan aƙida na zaci kowanne ya fito yana nema yana da kyakkyawan aƙida ni zakari zan ban samu ba duk ya samu wallahi zan mara mishi ba Babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Nasarawa ta ce ta ba da fifiko batun shiya-shiya ne don kowane bangare ya samu wakilci. Honorable Francis Orogu shine shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Nasarawa. Mu yi zonin kujeran gwamna mu zuwa Nasarawa North Central District. Kuma kafin mu yi wannan ba wai mun zona ne kawai na nuna gada muka a kafin mu yi wannan zonin nan mu je ward, ciyamomin mu na ward mu kiro dukansu sun zo sun zama da mu mu tambaye su sun amince ciyamomin mu na local government sun amince tsofin shugabannin patin dukansu sun amince mun neme tsofin director da suna suna a jami'an mu tsofin permanent secretary tsofin commissioner duka waɗannan mutane mu neme su sun ce mana zone shine mafi alheri gare mu mu sake kira yan takararmu na masu neman gwamna gaba daya shida su shida da kawai amma haka ɗin ma muna ganin akwai matsala in bayan zoma an gyara zoman su ba matsalan shine mutane uku suna nema gauna daga akwanga mutane uku suna nema gauna daga ya gon wamba tana nema senator tana nema house of rep akwanga tana nema house of rep tana nema senator nasara ya gon tana nema rep tana nema senator to mun gan cewa in mun kuskure mun bi cewa a je tafiya haka kawai ko da shike mutane shida ba su gagari party ta yi primary ba amma idan an ce a tafiya haka da irin wannan yayin zai iya yiwu wani local government zai zo kwashe mai sai guda biyu kama a ce ya doke gwamna ya sake doke senator wani ma har da doke depend kuriyar su ba daidai ba ne a kowane ya fi wani kuriya to in kuma an ce ko ya fita kawai a yi duk wani Allah ya bashi to to a haka din in kuma har wani local government ya kwashe wannan mai guda biyu mun rasa wani local government kenan muna so ko wani local government rika wani abu zai yi aiki da shi don kuma ban yarda wani kabila ya je zauna ko mada ko ya gwamnati ce ga wani muna so ba mu yarda ba don gwamna na kowa ne. Shi ko wani kusa a jam'iyyar ta PDP wanda a baya ya nemi takarar gwamna a jihar ta Nasarawa Honorable Yusuf Agabi ya ce suna biyayya da jam'iyyar su amma. Idan wayannan mutane da aka ce an zo musu wannan matsayi sun ba su iya rike amana a tsakanin su sun fitar da mutum guda ba kin ga sun nuna mana hanya na sai mu kawai mu sa kai kuma insha Allah mu mu samu nasara to daga jihar Nasarawa sai kuma mutum yar tinke ko kuma mutum bayan mutum a zaben fidda gwani wanda yanzu haka shine batun da yake jeran giya a harkokin zabe a Najeriya har wa yau din ga Zainab Babaji akan wannan batu a tattauna wasu da mataimakin shugaban jami'ar APC na jihar Filato wato Formam Enoch mun dauki matakin tafiyan primaries a delegate indirect primaries indirect primaries wato za a ɗibo mutane kima su ne za su yi wannan zaben dalili shine na daya mun ka karbe mutane wanda ba mu yi masu registration ba in mun je mun ce za mu yi direct bara ka san wane ne naka wane ne ba naka ba so indirect din zai taimake mu mu dibi ainihin namu waɗanda mun san su mun rajista ɗinsu zai taimake mu domin kada yan adawa su turo mana waɗanda ba namu ba mu zo muna kokowa a ƙarshe kuma suna wani karyar neman juyi na karya shine manufa. Shi ma sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Plateau Alhaji Bashir Musa Sati ya ce batun tsaro na daga dalilan da suka ce delegates su gudanar da zaben. Eto eh matsayin Plateau dai shine mu ba yadda da a yi kato bayan kato ba. Na farko jihar plateau tana ɗaya daga cikin jihohin da a kwana kwana nan take samun gutsu dutsa ba ko tashin tashina a je a tara mutane a kashe mutane ba kuma za mu so irin wannan ya faru a cikin zaben fidda gwaninmu ba na biyu inda ake tara sunayen 'yan jam'iyya na ƙasa a har yanzu ba su da cikakkiyar database na 'yan jam'iyya yanzu nan ma mun sake koma jihar nasarawa tare da zainab babaji din akan wannan zaben fidda gwani wannan karan da alhaji aliyu bello ne ga kuma abin da ya shaida ma zainab din game da wannan batu. to mu a nasarawa ce mun zauna da ciyamomin mu na party a gundumomi ciyamomin mu da secretaries na party a local governments da state da 'yan takara da critical stakeholders mun zauna mun yarda mun ga cewa ya dace mu jami'an nasarawa mu yi indirect primary wato zaɓe wadda delegates za su zaɓi shugabanni kowa da kowa ya amince kowa ya sa hannu. Amma a jihar Niger wannan batu ya sha bamban domin ko kusan a ce ita kaɗai ce a kusa kusan nan da ta fara amincewa da zaɓen kai tsaye na wato kato bayan kato ko kuma mutum bayan mutum domin ko ga abin da shugaban jam'iyyar na jihar Niger Alhaji Ismail Maduba ta gina ya shaidawa Mustapha Nasir ba tsare a cikin hirarsu. jihar neja dai wannan zabuka guda uku mutum bayan mutum ko delegate ko sulhu duka mun taɓa yi a jihar neja kuma jihar neja jiha ce da ke goyon bayan shugaban kasa janar muhammadu buhari so ban ga wani dalili da shugaban kasa zai goyi bayan a yi kato bayan kato a zaben shi sauran zabuka a ce ba haka za a yi su ba mu jihar neja mun yi baya ga tsarin shugaban kasa a shirye muke da mu yi zaɓe na kato bayan kato saboda 'ya'yan jam'iyya kowa ya samu 'yancin zaben dan takarar da zai wakilci jam'iyyar shi a zaben 2019. Na'am zaben gwamna ne kawai ko ko har da 'yan majalisa da na shugabannin kananan hukumomi za a yi mutum bayan mutum. A zaben shugabannin kananan hukumomi in baka manta ba na kansuloli da muka yi a 2016 ai mun yi mutum bayan mutum ne kuma a wannan tsari da aka ɗauka jiya akwai gwamna a wurin taro mataimakin shi da 'yan majalisun tarayya da na jihohi da ciyamomi na ƙananan hukumomi tare da su aka ɗauki wannan shawara kuma dukkansu sun amince da a yi wannan tsari saboda haka wannan tsari ruwan dare ne a wa'annan zaɓuka gaba ɗaya za a yi shi. yanzu wani mataki kuka ɗauka to na ganin an yi shi lafiya ba tare da an samu matsala ba. to mataki na farko da muka ɗauka na ganin an yi shi lafiya ba tare da an samu matsala ba mun rubuta ma uwar jam'iyya na ƙasa cewa 'ya'yan jam'iyyar apc ta jihar neja daga 2014 da muke da rajista na mutum 314 yanzu mun nunka kusan kashi uku akwai 'ya'yan jam'iyya da muka masa rajista na notebook wanda ba samu shaidan wannan kati ba kuma a tsarinmu na jam'iyyar apc ta jihar neja dukkan wanda sunan shi ke cikin rijista na jam'iyyar apc ko da katin shi ya ɓace ko akwai sunan shi za mu bashi shiga layi ya zaɓi ɗan takarar da yake so don hana wani shiga layi shine zai sa a ta da hankali na mutum ko bai da katin jam'iyya zai iya tsayawa layi matukan yana da rajista na jam'iyyar apc zai shiga layi kuma za a yi zaɓe da shi kawo yanzu 'yan takarar gwamna nawa gare ku a niger Uwa jam'iyya ta ƙasa ita ke da dama ta sai da fom na ɗan takarar gwamna hmm. ba uwa jam'iyya ta jiha ba hmm. amma abin da muka sani jam'iyya a jihar Niger. tana nan daram in kuma banda gwamna da ke kai yanzu babu wani wanda ya nuna ma jam'iyya cewa yana da kuduri na tsayawa takarar gwamna a jihar Niger. Ina batun matsayi ku cewa ku dan takarar ku gwamna ne kawai ba wani wanda zai zo. A matsayin mu na 'ya'yan jam'iyya muna da dama mu haɗu dan takarar mu in za a yi wannan layi da sauransu yadda kowa ma na da haƙi ya fito ya haɗu dan takarar shi da sauransu wannan matsayi muna nan kan shi. na alhaji abubakar sani bello dan takararmu ne kuma muna tare da shi ɗari bisa ɗari wani ya zo za ku mashi fom wanda duk ya zo yake so ya yi takara da shi mun tabbatar wa jam'iyya ta ƙasa za ta sayar mai da fom kuma za a yi adalci a zaben nan yadda za mu tabbatar da abin da muka yi abu ne da jama'a ke goyon baya ba abu ne na son zuciyarmu ba wannan abin da zai haifar da ɗa mai ido kenan duk wata duk wani jiha ma a najeriya da ta ga tsarin alhaji bayan alhaji hajiya bayan hajiya bai yi tsarin ba to mu abinda muke dauka kamar mutane ne da ba sa son kishin jam'iyyar sosai don shugaban kasa muhammadu buhari wannan tsari da ya kawo tsari ne na na farko dai ba za ka je ka ce ka tara kuɗi bari ka je ka sayi masu jeho zaɓe ba sannan 'yan takara ko inda ke rike da mukamai da ba sa zuwa gida ya zama masu wajibi su je gida masu sa mota da tintek dole su bari su dinga gaida jama'a in kayi alkawarin burtsatse a wuri ne baka cika ba yanzu zaka je ka cika zaka gane illan alkawari ba a cikawa zaka gane illan gudun mutane saboda haka wannan tsari tsari ne mai kyau mun san wanda kuma ke duk son ya nemi zaɓe ba zai fara tunanin nawa zan tara in sayi masu jefa kura'a ba sai dai mai zan ma jama'a ko ko wasu irin manufofi gare ni na takara da zan nuna ma jama'a su yadda da ni su zaɓe ni. Kash, masu aure. lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shirye-shiryenmu nan gaba za mu ci gaba da kawo muku matsayin jihohi akan wannan batu domin ko akan wannan batu ne ake tsoma akan zaɓe a halin yanzu yanzu amadin zainab babaji da bakinta da kuma mustapha nasir batsari da bakon nasa sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yayin da guguwar siyasa ta soma kaɗawa a tarayyar Najeriya, hali so maganin 'yan takara a matakai daban-daban kama daga na shugabancin kasa da gwamnonin jihohi da 'yan majalisun tarayya da ma 'yan majalisun dokokin jihohi wadda su. ke nuna sha'awarsa na neman waɗannan kujeru a jam'iyyu daban-daban sai dai mafi yawan irin waɗannan mutane kan fito ne daga jam'iyya mai mulki ko kuma babban jam'iyyar adawa ta pdp wadda kasari su aka fi gani zahiri ga misali a jihar borno ita babban jam'iyyar adawa ta pdp ne ke barazanar cewa babu shakka za ta kwace ragamar shugabanci a hannun jam'iyyar apc wanda jam'iyyar apc ke musanta irin wannan kurare ko yan watannin baya ma dai sai da tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya wato alhaji atiku abubakar ya zirci jihar borno inda ya gana da yan siyasan jam'iyyar pdp da suka fito daga jihohin borno da yobe ya kuma jaddada masu cewa ko shakka babu za su sake kwace wannan ragamar shugabanci a hannun jam'iyyar apc da ma ba da wasu misalai da ya ce jam'iyyar apc ta kasa ga ma dai abin da ke cewa ina so a tunar da ku in kun ta nigeria ta yi yakin sunkuru ko kuma ta yi yakin civil war tsakanin Najeriya da biafra yawancin sojojin da suka yi yakin nan kuma duka yan arewa ne amma ya ɗauke mu shekara biyu da wata shida kacal cikin kurmi muka murkushe biafra muka dawo da zaman lafiya sannan a ce yau a borno da yobe a ce shekara tara ana fama an kasa dawo da zaman lafiya ban yarda ba ba zan yarda ba ba yadda za a yi na shugaban kasa ka zo ka ce mini kana kumanda baka kammala aikin nan ba sai ka san inda za ka shiga honorable abdulkadir rashid zai dan majalisar wakilai ne a jihar bondo wanda ya ce su babu abin da ya sanya musu tunanin su wajen bin shugaba muhammadu buhari ko kuma sake zaben shugaba buhari a matsayin shugaban kasa mu ba irin sauran state bane ban ma baki a ni shiru muna tafiya wannan in bin buhari ne ka kawo mu yan borno mu ne number one da gwamnan mu da membobin house of namu guda goma da house of assembly namu 28 da sanatocin mu guda uku duk najeriya ka je ka bincika mutum da wanda ya shiga pdp mutum da wanda yana adawa da buhari muna buhari 100% sama da kasa muna buhari buhari da muna yi wannan ba yau muka fara ba tun 2007 su ma buhari yana cin kuriya dubu ɗari tara ba shi da ajiyar ma zai ci zabi a borno balle yau shi yana president kashim shetima ne gabana ka duba kokarin da buhari yake yi ka duba dattaku da gaskiya da shugaban kasa muhammadu buhari yake da shi kuna da tabbas kenan za ku kai zabe bismillah ga fili ga mai doki muna jiran kowaye in siyasa ne a borno in allah ya da apc buhari apc kashim shetima ne na kasa insha Allah in kana son buhari ka zo maiduguri kai siyasa ka zo borno kai siyasa shi ko alhaji muhammad imam dan takarar neman shugabancin gwamna a kashin inon jam'iyyar pdp a jihar borno ya ce za su yi bayani da tsohon mataimakin shugaban kasa yan north east muna da tunani bai kamata yau ka fito ka ce kana neman shugabancin kasa duk wani haifafen dan north east ya je wani abu daban dan ba mu da jagoran da ya kika yau ba ma notice ba a arewa amma dai kai za mu sa gaba dalili yanzu ne lokacin da muke tsammanin za mu samu shugabancin kasar nan na kuma tambayi shugaban jam'iyyar apc na jihar borno wato alhaji ali bukar dalori ko bai gani suna fuskantar babban barazana daga hannun jam'iyyar pdp ga dai abin da ke cewa a wannan kamar abinci ne a dafe wanda zamu dauka mu sa bakinmu kamar haka muna gani dalili da ya sa na fada haka shi mai girman gwamnan mu kashim shitima abin da ya yi a borno abin a zuwa gani ne domin ba wai cika anju ba ba wai a cika ciki ba ayyukan da ya yi ko jikansa zai san cewa wannan aiki lalle kakanka ne ko kakanni ne ana cewa ni da abin da za a ce shi ya yi to domin saboda haka ina gani jama'an borno wanda ya san cewa ya kamata duk suna tare da gabana kashim shetima da kuma suna tare da apc sai dai ɗaya daga cikin yayan jam'iyyar pdp a jihar borno alhaji zannaga dama ya ce suwa ya sanin su gwamnatin apc ta gaza gama dalilan da ya ya zayyana. Da in an ce ilimi za a ce maka je ka gabar gabar din nan a Najeriya Borno ake faɗa. Na biyu idan an ce abinci za a ce maka ba inda yake da saukin abinci kamar jihar Borno. Don kowane kofar gida idan ka je za a ce ma bismillah ga abinci an fitar ka tsaya ka ci abinci ka koshi kuma ka ci gaba. Yau a Borno ne mutane suna fatara mutane suna yunwa wani in ya ci abinci da safe bai san yadda zai samu na rana ba wani in ya ci da rana bai san yadda zai samu na yamma ba idan ka koma wajen aikin gwamnati ba a daukan samari aiki ba a koya musu wani sana'a ba a ba su jari an bar su kara zube suna yawo wasu sun zama 'yan shan kwaya wasu 'yan zaman batagari suke yi da zaman kashe wando senator abdul ningide dan jam'iyyar pdp ne daga jihar bauchi mutanen yobe da mutanen borno ku ba ku taba wata gwamnati ba sai gwamnati da so ba ku san daɗin ma canjin gwamnati ba to allah ya kawo lokaci ku tsaya ku yi wa kanku faɗa mu yi wa mu faɗa mu waye gari shugaban ƙasarmu a tiku gwamnatin pdp a borno gwamnatin pdp a yobe gwamnatin pdp a gombe gwamnatin pdp a gwamnatin pdp a bauchi da Taraba. alhaji atiku abubakar din da ya sha alwashi ga al'umman jihohin borno da Yobe yana mai cewa wallahi na rantse muku ni alƙawarin da zan dauka muku shine in Allah ya ba mu nasara wannan zaman rashin zaman lafiya da ake fama da shi insha Allah ya zo ƙarshe an ce ma yanzu duk duniyan nan ba inda ya kai Najeriya talauci kuma talaucin nan ta fi kanta a notice. sai dai gwamnan jihar borno honorable kawai shatima ya ce canjin da aka samu na shugabancin muhammadu buhari su sun ga alfanunsa a ƙasa gama abin da ke cewa wannan canjin zuwan buhari mu ne major beneficiary din jama'a an ci mu an ci mu a ƙasar nan mun gode wa apc mun gode wa buhari ba wula kankin da ba mu gani ba we were treated like a pariah state a rufe airport ne a yi waye ne a gode ba abin da ba gani a gari nan ba ko a ƙasar nan ba but alhamdulillah amma dole mu haɗa kai mu ga cewa mun cimma burin mu na samun zaman lafiya da kuma ci gaban kasar mu ganin cewa jam'iyyar apc ta fuskanci matsaloli a baya-bayan nan musamman ma na ficewar wasu daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp da ma wasu jam'iyyun to koya jam'iyyar apc take kallon wannan yunkuri tambayin kenan ne wa sanata muhammad alindume ɗaya daga cikin 'yan majalisun tarayya ga dai abin da ke cewa mulki allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama saboda haka canza shekan wani ko barin jam'iyyar wani musamman shi matsayin shugaban kasa president muhammad buhari a yadda ka sani da irin goyon bayan da yake a wajen talakawa na arewa wanda ya zamanto kaman abun abinan ne ba za ka ce zai shafi wato daman na cin zaɓe ba. Shi ma wani matashi dai da ake kira Prince Mohammed Hassan ɗalibi ne a ɗaya daga cikin makarantun jihar Borno wanda ya ce ya kamata su ma matasa a basu dama su ana ragamar shugabancin ƙasar nan garin cewa yawanci ana da maimaita dattawan ne tsakanin su suya su. Yanzu idan ka duba matasa kamar mu kamar su kamar yan uwan mu abokan mu da suna son takara amma ka ji an ce fom miliyan biyu miliyan uku miliyan kaza miliyan kaza to kai matashi kake kisan. takarar nan ina ne kaga kuɗin da aka je ka sayi wannan fom sannan har yau kuma duk wanda zai cire wannan kuɗin fom in ya baka to yana so ya saka a sa ne yanda ko ka ce zama cewa shi yake juya ka abin da ya so dole shi da aka yi shi ake political fathers amma yau da suna so matasa su fita su yi takara a rage mana kuɗin fom ɗin da mu fito mu yi takarar kujeru na kuma Allah da dake mu ne muke da majority kuma mu ne muke da rabin fiye da rabin kurkurin da ake kasa na mutum ya ci zabe muna da yawan sanai da ka bayan mun zo na mu tattauna ishu imu da wanda muka bada muhimmanci akai shine akan maganar saudan borno saboda kowani zone da mu tattaba da mu tuba saudan borno da mu tuba northern borno da mu tuba borno center amma mun fara da saudan borno ne dalilin shine lokaci yayi da ya kamata shi sanato indume ya duba wani kujera amma kujeran gwamna ne umma wata kujera ne je takara amma lokaci yayi da ya kamata sanato indume ya hakura ya bar wasu don su zo su yi nasu irin rawan magani ba wai mun ce sanato indume baya abin da ya kamata a majalisa ba ne a'a amma kullum a rinka reputation idea a rinka nanata mutane a wuri mu a ga wurin mu ba ci gaba na jam'iyya ba ne da a ci gaban siyasa so yanzu dan ka duba yawancin sanatocin da suka dade a zaune a majalisar nan idan ka duba yawancin su ma suna ga su sun girma su manya ne a na wurin in suka shiga wurin nan suka nuna ma wasu isan su wasu su ma ana magana bacci suke sai dai a wani bangaren su ma wasu kungiyar dalibai matasa sun ce yanzu sanata Muhammad alinu Numin ya soma dan a iya sanin su yana wakiltar su yadda yadda ya kamata ga dai abin da komar umar tanko izge ke cewa bisa ga yanayin cece kuce kan senator muhammad alindu mai a social media da sauransu da kuma yanayin yadda abokan gaba suke aikawa a kan ya janye kuma mun kalla yanayin abubuwan da ya yi in bai kamata ya janye ba ya kamata ya ci gaba da yi ne ranan da mun kalla ya kamata ya janye da mu da kanmu za mu sake haɗa kai da kowa ya janye in amma yanzu in yana neman continuity ne kamar yadda shugaba buhari yana neman continuity ne ya yi na birge kuwa da za ku ce ya dace ya ci gaba mu ne akwai wasu graduate yan uwana wanda wanda muke tare da su kusan guda ashirin wanda eh, sanadiyan samun aikin su ta wajen sinato muhammad alin dume ne so irin wannan ire-iren abun yana kara mana kwarin gwiwa an da yan makonni masu zuwa ne dai ake sa ran kusan dukkanin jam'iyyu za su yi zaben fidda gwani da su fidda mutanen da su ji masu takara a zaben 2019 mai zuwa idan mai duka ya kai mu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. VOA Afrique, la radio de tout le monde.